gabanin gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya daga 25 ga watan nan ga zaben dan takarar shugaban kasa wanda shugaba Buhari za a tabbatarwa zuwa na gwamnoni ranar 29 ga wata. Masu neman takara jam'iyyar na ci gaba da mara baya ko faɗar abin da suke son a yi don gudun korafi ko ma tafiya kotu a sakamakon zaben. Wannan na faruwa ne bayan masu son takarar gwamna da wa'in ma ke son kalubalantar gwamnonin jihohinsu ko kuma ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin da za su bar gado da haka suke fargabar adalcin zaben. Sunana Aminu Sani Jaji, mai wakiltar ƙauran namo da da birnin magaji majalisar tarayya wasu gwamnoni saboda suna da matsaloli cin hanci da rashawa da kuma rashin goyon bayan shi shugaba muhammadu buhari shisa suke kutun kutun su ga cewa ita jam'iyyar ta apc ta samu matsala domin kada shi shugaba muhammadu buhari ya sake samun damar dawowa ga mai son takarar gwamnan jihar nasarawa ahmad aliyu wadada ya ce ba shakkar kowane tsari za a yi amfani da shi a fidda gwanin matukar za a kaucewa wanda ya kira cusa wakilan bogi a bi ta kan dokokin da jam'iyya ta shimfiɗa kamar ni in ƙato bayan ƙato ne ni ne, in ma delegates ne Allah ni ne, sauran ‘yan uwana sun san haka, gwamnatin jihar Nasarawa ta san haka, ba mu da shakkan komai Allah na bashi komai nawa, in aka fitar da ɗan takara ba shi mutane suke so ba, babu abin da zai sa APC ta ci zaɓe a jihar Nasarawa. Ina kira ga shugaban ƙasa Buhari, National Chairman Adams Oshomole da duk sauran jigajigan APC su sani an ɗauko hanya na mayar da jihar Nasarawa mu mulki a mayar da ita ga hannun PDP duka kulle-kullen ana yi ne don PDP ta samu biyan bukata su san wannan za a tuna mun kawo muku labarin cewa jihar Yobe ta ɗau matakin daidaita da cankar sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya yi takarar gwamna da ke kammala wadin mulkin jihar a 2019 Ibrahim Gaidam ya ce duk masu ruwa da tsakiya jam'iyyar sun amince da matsayar ciki kuwa har da sanata Bukar Abba Ibrahim da ya janye don ba wa gwamnan fagen zuwa majalisar dattawa yanzu mun zo mun shirya ba zai saya ba insha Allah zan tsaya mai malar zai tsaya matsayin gwamna kuma sauran da gaba ɗaya shi sanata bukar abba ibrahim yana goyon bayan wannan tafiya to shi ne zai zama to dai babban mai shawararmu a tafiya mu na apc a jihar yobe Koma dai ba tsadar takardar neman takarar shugaban kasa a APC naira miliyan 45 dama can jam'iyyar na da ra'ayin shugaba Buhari ne dan takararta kuma masu goyon bayan jam'iyyar irin su tsohon dan siyasa Abdulkarim da yabu sun kara azzama matsayar. Duk ma wanda zai ce bai dace ba wa ike da shi kuma aka san Buhari wani ifi Buhari. Ni duk na san wanda suke cikin mulkin nan. Realignment of forces ne na ONN miyagun mutane kuma ba wai forces na kasa ba internal da external forces. Alhaji Abdulkarim ya zaka ce wa 'yan takara miyagun mutane tunda su ma suna da 'yanci a demokradiyya su ta kira. to yancin su sai hana kuma su zama miyagu waye ba shi da laifi dan ba yi musu hukuncin ba ko ko dan ba kwato kudin ba rashin lashe zaben gwamnan Oshun kai tsaye da APC ta yi ya zama abin muhawara ga jam'iyyar cewa tasirin zama a kujerar mulki ba lalle ne ya kawo nasara nasura da mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya